في سبيله نجاهد عليه أن نلقى الله فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته godiya da yabo الله سبحانه وتعالى Allah subhanahu wa ta'ala da ya kaddara sabuwar bakwai kenan ko takwas ga watan rabi'u nisani shekara ta 1443 bayan hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina wadda ya yi daidai da a yammaci na sha uku ga watan sha ɗaya shekara na dubu biyu da ashirin da ɗaya miladiya mun haɗuwa wannan masallaci na masallacin juma'a na gwallaga a nan cikin garin bauchi domin ci gaba da karatu cikin littafin da muka faro shi wancan sati wato muktasar zadin ma'ad fi hadi khairul ibad na Muhammad ibn Abdul Allah madaukakin sarki da mishi rahama in za ku iya tunawa mun yi tarihin shi asalin mai littafin shine ne al-Imam Ibn al-Qayyim al-Jawzi da kuma shi Muhammad ibn Abdul duka a takaice sannan mun faro muqaddimarsa wadda mun tsaya a kan hadisin da ya kawo a hadisin inna Allah subhanahu qala li ibn maryam so za mu tashi magana akan al-maqsud wanda wasu za su gana su an masa fasali faslun iftasa Allah nafsuhu bit-tayyib wannan fasalin yana cewa Allah madaukakin sarki ya keɓance kansa da abubuwa tsarkaka wato baya buƙatan abu mummuna baya bukatan abu mara kyau duk abin da Allah yake so to abu ne mai tsarki kuma abu ne mai kyau bi mala ce wal maqsudu anna Allah subhanahu اختار من كل جنس أطيب فاختصهم لنفسه فإنه سبحانه وتعالى طيب لا يحب إلا الطيب ولا يقبل من القول والعمل والصدقة إلا الطيب ما لا يأتي والمقصود أبو النفي أن الله سبحانه اختار من كل جنس أطيبه Allah ya zaɓa daga cikin kowane jinsi abin da ya fi kyau a ciki wato Allah maɗaukakin sarki duk abin da yake so to abu ne mai kyau inna Allah yuhibbu tawwabin wa yuhibbu al-mutatahhirin inna Allah ta'ala tayyibun la yaqbalu la tayyib wato shi Allah ya zaɓi abu mai kyau to haka ya kamata kowane mutum mai hankali ya zama abin da yake zaɓa abu ne mai kyau ba abu wanda yake mummuna ba ba abu wanda yake ƙazanta ba ba abin da yake datti ba duk abin da za ka zaɓa ka zaɓi mai kyau wa rabbuka ya kuluku ma ya sha wa ya ma kana lahumul khiyar ubangiji shi yake halittar abin da ya ga dama ya zaɓa abin da ya so to a cikin abin da Allah yake zaɓa to ba ya zaɓa sai mai kyau sai ke. fastasfahum li nafsi sai Allah ya kebanci kyawawa abubuwa makansa fa innahu subhanahu wa ta'ala tayyibun saboda shi Allah mai kyau ne la yuhibbu illa at-tayyiba baya sun abu kuma sai ne kyau wala yaqbalu min al-qawl Allah baya karɓan wata zance wal amal ko aiki was sadaqa ko sadaka illa at sai mai kyau don haka duk abinda mutum zai faɗa na magana to ya zama magana ne magana ce kyakkyawa domin ita ce Allah zai karba sai ya sa yake alkalimatu alkalimatu menene at-tayyiba sadaqa kalma kyakkyawa sadaka kawai ka ga man dan uwanka magana mai dadi sadaka la da min al-ma'ruf shay'an an talqa akaka wajen talq ko da ka fuska kai ma dan uwanka za a baka lada saboda haka Allah baya bukatan magana mummuna yana bukatan magana ne kyakkyawa sai yasa cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yake muku wato yake iyakun walkadi ina horon ku da yin ƙarya domin fa innal kadhiba yahdi ila al-fujur kaga ƙarya na kai mutum zuwa ga fajirci wa innal fujura yahdi ila an-nar shi ko fajirci yana shigar da kai zuwa ga wuta wa innal rajula la yaqdu hatta yuktaba inda Allah kazzaba mutum zai ta ƙarya har a rubuta shi wajen Allah makareci sai alaikum bisidik ina horon ku da yin gaskiya fa inna sidqa yahdi ila albirr shi gaskiya na kai mutum zuwa ga aikin da'a wa inna albirra yahdi ila aljanna wa inna ar-rajula la yasduq hatta yuktaba inda Allah siddiqan to zo da al-kalimatu at-tayyiba sadaqa to la yaqbalu min al Allah baya karba daga zance wal amal ko aiki wasadaka ko sadaka illa tsayyib sai wanda yake yi mai kyau to kaga haka aiki ana buƙatar mutum ya yi aiki mai kyau allazi khalaqa al-mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala saboda haka abinda ake nema kenan alhamdulillah allazi anzala ala abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا saboda ka ana buƙatar al'amalu salih aiki nagari shi aiki nagari shine aikin da Allah ya yarda da shi wato aka yi shi domin Allah kuma aka yi koyi da manzon Allah shine bala man aslama wajahu ila Allah wa kuwa muhsinun Allah ya ce duk wanda ya mika kansa ga Allah a wajen aikin kirki yayi don neman yardansa sai ce wa kuwa muhsinun suka ce yana koyi da manzon Allah wannan fala khawfun alaihim wala hum yahzanun ba su bakin ciki ba sa ainihin wato tsoro na abin da za su samu a ranar gobe kiyama wannan yana gwada cewa Allah baya karban aiki sai ne kyau wa sadaka haka sadaka sadaka ba Allah baya karban sadaka sai wanda aka yi ta domin ya ce la tubtilu sadaqatukum bil manni wal adha kallazi yunfiqu malahu ri'a an-nas ka kulalata sadakokinku ta hanyar goyi da cutarwa yace kamar mutum ne ciyar da dukiyarsa dan riyawa mutane saboda haka ana buƙatar ya zama fresh abin da ka aikata na aiki ka yi shi ne don neman yadda Allah ka yi koyi da manzon Allah wannan aiki ya zama al'amal as-salih ko al'amal at-tayyib wato aiki mai kyau to irin su ne ayyukan da Allah yake su wa bi hadha yu'lam unwanu sa'adati al-abd wa shaqawati fa inna at-tayyiba la yunasibuhu illa at-tayyib wa la yarda illa bi? wa la yaskunu illa ilayhi wa la yatma'innu qalbuhu illa bi? bala ce, da wannan ne ake iya gane adireshi na rabautan bawa ko tabewan bawa fa inna at-tayyiba la yunasibuhu illa at-tayyib domin kyakkyawa bai dace da komai ba sai kyakkyawa ɗan uwansa hal jaza'ul ihsan illa al ihsan wa jaza'u sayyi'atun sayyi'atun misluha saboda haka ba abin da ya dace da mai kyau sai kyakkyawa mummuna ko babu abin da ya dace da ita sai mummuna wala yarda illa bi saboda haka Allah ba zai yarda da wani abu ba sai mai kyau wala yaskunu illa ilai ba zai samu nutsuwa ba sai da shi wala yatma innu qalbuhu illa bihi wato bawa be wato ba wannan kamar da malai faɗa wannan adireshi na samun rabautan bawa ko taɗewansa wato daga nan za ka gane shi tsayyib mai kyau Layu la yunasibu illa tsayyib ba abin da ya dace da shi sai mai kyau to wala yarda illa bihi in kai kyakkyawa ne ba za ka yarda da wani abu ba sai mai kyau wala kuma illa ilai ba za ka samu nutsuwa ba sai zuwa gare shi wala yatma'innu qalbuhu illa bihi kuma zuciyarka ba za ta nutsu ba sai da abin da yake mai kyawu sai sa Allah maɗaukakin sarki bayan ya yi magana a kan abubuwan da aka danganta zuwa ga na Aisha Allah ya yarda da ita ya wanke ta sai ce alkabisatu lilkabisin wa tsayyibatu littayyibin wato matan banza ba su dace da kowa ba sai mazan banza matan kirki ba su dace da kowa ba sai mazajen kirki so na kan kaga mutum yana wasa da idanunsa akan matan banza to dama shi matan ke kenan saboda haka kullum abu mai kyau za ka gaba da makarkata sai abubuwa masu kyau baya buƙatar yin waɗansu abubuwa sai masu kyau baya buƙatar alaƙa da wasu mutane sai mutanen ke falahu min alkalami alkalamu tayyib alladhi la yas'adu ila Allah illa hu wa a irin wannan ya samu ga mutumin kirki ya zama maganan da zai faɗa ma magana ne kyakkyawa saboda babu maganan da yake hawa ya zai wurin Allah sai magana mai kyau huwa ashaddu nufratun alal fush kuma zaka same shi yana da tsananin guje ma alfasha fil maqal a cikin zance wal kadhibi da qarya wal ghibati na rada ko kuma wal ghibati wannan limatu abu kusan guda ɗaya ne wato da giba da kuma rada wal buhti da kuma kagan ƙarya wa ƙaunin zo da magana wadda take wato ta ƙarya wa kullu kalamin kabisin da dukkan wata magana wadda take mummuna mutumin kirki yana iya bakin ƙoƙarinsa wajen nisan da kansa daga waɗanda haka zalika la ya'lafu min al-a'mal illa atyabuha هي التي أجمعت salima حسنها الفطر السليمة wa الشرائع al-uqul as-sahiha مثل أن يعبد الله وحده لا شريك له ويؤثر مرضاته على هواه ويتحبب إليه بجهده ويحسن إلى خلقه ما استطاع فيفعل بهم ما يحب أن يفعلوه به ما يتي وكذلك كمرحكة لا يعلف من الأعمال إلا الطيبة متوم شركي ما sabo ولا wani سيما في mafi شودة kyau daga ko ya je ya aikata wata aiki mara kyau da za ga ya shiga damuwa hankalinsa ya tashi don bai saba da shi ko ya tsinci kansa a cikin wani wuri wanda yake ganin bai dace da shi ba da za ka gan shi a burkice a dame domin yana ganin ya shigo da kansa wurin da bai dace da shi ba Don shi bai saba ba sai da abin kirki wahiyar lati ajima ala husni al-fitr ita kuwa abin kirki ita ce wadda lafiyayyun ɗabi'a suka yi ijma'i akan cewa ita abu ne mai kyau ma shara'in nabawiyya da kuma shari'ar annabi ita ma ta tabbatar da cewa wannan abu ne mai kyau wa zakkat hal uqul sahiha kuma hankula lafiyayyu suka tsarkace wannan abu idan mutum yanzu mutumin kirki ne ba dai taɓa jin damuwa ba dan ya ganshi a masallaci dai damu ba zai damu ba ko ya ganshi a filin wurin wa'azi dai damu ba zai damu ba amma yanzu ya tsinci kansa yana tafiya a wani lungu bai san kan hanya ba sai ya kullo kawai ya ga ya ganshi a gidan yan bori ana buga abin nan wani ya yi tsalle ya faɗo a kan kabewa ana ihu ana ana a can kaga dole zai razana zai damu yau kuma shi mai kawo shi nan ne shigo da shi nan to in an ce abu mai kyau shine da kyakkyawan fitira ta tabbatar shari'a ya tabbatar hankali ingantacce ya yadda cewa wannan abun mai kyau misalu an yabu da Allah misali mutum ya bauta wa Allah shi kadai na sharika lahu ba shi da abokin tarayya wa yu'athiru mardatihi ala hawahu kuma ya ta ya fifita neman yardan Allah akan san zuciyarsa ya zama ka fifita neman yardan Allah akan san zuciyarka mutumin kirki ai shi ma ba wai baya son abubuwan da suke masu burgewa ba ne yana so ma abubuwan da suke burgewa ai yana son su amma idan ya san cewa suna burge shi ne kadai amma kuma su Allah baya son su Allah bai yarda da su ba to sai ya haƙura da su ya fita hanyar su ya kau da kansa ya tsikula su duk abin da ya shafi abubuwan da ba su halatta gare shi ba na matattaki na dukiya na abin sha na abinci duk sai kau da idansa a kai ba wai don bayan so ba ne yana so amma ya fifita yadda Allah ne akan abin da yake na zuciya wa ya ta tahabbabu ilayhi bi juhdihi kuma ya nemi soyuwa zuwa gare shi da iya baki kokarinsa yaya za ka yi Allah ya soka ne ka yi abin da yake so a shi ko da abin ko ba zai ma daɗi ba ko da abin akwai wahala a ciki cewa Allah ya kai sallah sau biyar cewa ya yi in ka samu kuɗi ka yanke wani abu ka yi sadaka da su? to ai kai azumi ka ina baka ci abinci ba duk waɗannan abubuwan ai ba idan ranka na so bane amma ai za ka yi ne don ka samu karɓuwa a wajen ubangiji yau idan kana buƙatar wata budurwa ka je kana son ta tace ba ta son ka ai duk kokarin ka za ka yi ka kai su tukunci ka kai kaza ka yi kaza ka nemi waye kaninta ka san shi kana ba shi dan wani abu ka nemi yadda za a yi alaƙa da mahaifiyarta kana turawa duk wannan ƙoƙarin da kake ne yasa kake yi ina kana so ita ta soka to haka ne an kana so ubangiji ya soka to ya kamata kai dukkan kokari na yin abin da zai zama ya ƙayatar da ubangiji wa yuhsinu ila khalqihi mastata'a kuma ya kyautata mahalittu na Allah gurgunan iko abubuwan da duk mutane suna son sa wanda bai saba ba to ka rinka yin musu saboda ka sani cewa gwargwadon yadda wato mutanen da kake rayuwa da su suke yabanka suke maka fatan alheri gwargwadon yadda za ka iya samun karbuwa a wajen ubangiji saboda bayan allah da kake alaƙa da su to ka sani cewa kyautata musu muhimmin abu ne domin ana shiga aljanna da kyautatawa da ake yi mahalittun allah waɗannan halittun ko ba mutane ba ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce dakalatin ra'atu annara fil hir fi hirra wata mace ta shiga wuta saboda kyanwa habasatha ta tsare ta walam ta'kulha ba ta ciyar da ita ba walam tatrukha ta'kul fi hashash al-ard ba ta ta je tana cin fari akan kasa ba sai ta mutu ya ka sa ta wuta amma ga wata mace ta shiga aljanna akan kare karuwa ce saboda me ta ɗibi ruwa ta ba ma ainihin wato kare ya sha annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce aitu rajula yataqallabu fil jannati min shajaratin qata'aha kanat tu'dhi Musulmi. Na ga wani mutum yana ta yawon sanafantamawa aljanna yadda ya ga dama kawai wata bishiya ne reshenta ya sako yana cutar da musulmi sai zo ya yanki dan ya bar cutar da musulmi saboda haka annabi ya ce irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama in kana kyautata ma na ƙasa to wallahi na sama zai tausaya maka kuma zai kyautata maka me sa annabi sallallahu alaihi yace mala'iku ma min yawmin illa fihi malakan yanzilan fa yaqulu ahduhuma allahumma ati mumtikan khalafan allahumma ati mumtikan talafan ba wani yini face mala'iku biyu suna saukowa ɗaya na cewa ya Allah duk mai taimaka taimaka mishi duk wanda ba ya taimakawa kuma na hannunsa ma ka karɓe shi duk wannan ba kyautata ma mutane ba ne to ana so ka kyautata ma bayan Allah zamanka da bayan Allah lafiya babban al'amari ne Dusallanka sallanka da salatinka in baka zaune da mutane lafiya wallahi shi kadai zai iya kai kauta shi kadan da hadisin muslim annabi ya ce ta tsuna manil muslim قالوا من لا درهم ولا متاع عنده قال إنما المخلص من أمتي من أتى يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة فقد شتم هذا وأكل مال هذا وسفك دماء هذا وضرب هذا فيعطي هذا من حسناته وهذا من حسناته فإذا فنيت حسناته قبل أن يقضى عليه أخذ سيئاته وقوه وطرها عليه ثم طرها في النار ga wani nan ya zo tsiyama ya zo da kyawawan salloli ga azumi ga kaza amma ya zagi wani ya masa komai ba ya cuci wani bai masa komai ba ya daki wani ya ci kudin wani ya ce to duk waɗannan sai a ibi kyawawan ayyukansa sai a yi ta ba ma mutanen da musu waɗannan munanan abubuwa sai ya wayi gari ba yi da kyakkyawa ko guda ɗaya kuma mutanen da ya cutar da su ba su ƙare sai a ce to su su rago munanansu sai a tsora a kansa sai a kai shi yanzu duk ya yi sallolin sun masa amfani masa amfani ba suna ka kamata a gane kyautatawa tsakaninka da mutane zaman ka lafiya kakka zamo mutum mai bala'i a makwabtaka ana makwabtaka da kai kullum kai ba abin da kake banda jawo masifa to ka sani cewa annabi ya ce wallahi la yu'min wallahi la yu'min wallahi ya la yu'min suka ce wai haka yake man la ya'manu jarahu bawa'iqahu duk wanda makwabcinsa bai amince da sharrin sa wallahi ba mutumin kirki kullum yana tunanin da aka masa sharri ba daidai ba ne suna ka dole ne dole ne mai iya bakin kokari mu kyautata ma bayin Allah wa yau sila ila khalqihi mastata'a ka kyautata ma bayin Allah halittun Allah iya wanka wa yaf'ala bihim ma yuhibbu an yaf'aluhu bihi ka rinka musu abin da kai kake so su rinka maka duk abin da kai ai ba za ka so a munanta maka kullum kai ma za ka so mutane su kyautata maka to me ya kamata ka musu kai ma sai ka kyautata musu in kana so su kyautata maka saboda haka malam yake cewa walahu min al-akhlaqi atyabu kal hilmi wal waqar was sabr war rahma wal wafa'i was sidq wa salamati as-sadr wat tawadu wa siyanati al-wajh an budd an bazl wa tazallul wa taqum wa an bazl wa tazallul lillah wa tazallul lillahi li ghayri allah ne ne na kulun wannan ina gani akwai kuskuren buga na wata zallulihi li ghairi Allah siyanatul waje an bazlin wa tazallulin li ghairi wannan kamar akwai kuskure a wani eh akwai gyara a wani to yace walahu min al akhlaqi afyabuha ya samu a gare shi wato ainihin ya zama yana da mafi kyawun ɗabi'a abinda ake bukata mutum ya zamna da shi mafi kyawun ɗabi'a kamar me sai ta kalhin kamar juriya wato juriya ana nufin haƙuri mutum ya cutar da kai amma ka dage da shi ne alhilmu ya zama karka karka ɗaukansa da wurwuri Allah yakan siffanta kansa da halimun cewa shi Allah mai juriya ne wato aka yi ta masa a yi ta masa a yi ta masa baya rama baya ɗaukan wani mataki sai abin ya ƙuri. domin Allah madaukakin sarki ne yake cewa takadu samawati wal ardu yatafattaru wa takadu samawati yatafattaru wa tanshaqqu al ard wa takhiru al jibalu hadda an da'u lir rahmani walada wa ma yanbaghi lir rahmani an yattakhidha in kullu man fis samawati wal ardi illa ati ar rahmani laqad ahsahum wa addahum adda wa kulluhum atihi yawm al qiyamati farda to Allah yake sabafa in aka ce Allah na da da takan yi kusanta tsagi ƙasa ta burme mutane su faɗa amma yanzu kana ji so nawa ake faɗa kowane rana so nawa ake faɗa ba iyaka amma kaga Allah ya kyale mutane saboda shi Allah halimun wato yana da juriyar cutar su da ku kai abin da ku faɗa game da ubangiji ya kyale ku ya ce ka ku yi ku yi wanda kai wallahi wallahi dan rantse so miliyan ba za ka iya wannan abu yanzu kawai a gidanka an ka kai kake ba shi abinci ka ya ci ya ja ya komai in ya zo ko zai ce baba ba ka da mutum kai kana da hankali ko zai sake faɗa to kaga kafin yayi na uku ai yayin da masu yi sama da shi za ka sa ɗaure jiya ka ya zama mata kuwa hankali to yanzu wannan da hankalinsa ka ci gaba da zama da shi kana shi abinci yana waje yana cewa baka da mutunci to kamar haka ne bayan Allah suke gaya mishi kamar haka ne amma kuma ka gaji ya basu duk inda suke suna faɗa amma to saboda haka shine ka gane ka zama kana da juriya da hakuri wal waqar da nutsuwa ka zama mutum mai nutsuwa ka zama mai hargidi bagidi ko hargido ko mina ka ba ayin sa a nutsa a hankali wasu sabr ka zama mai hakuri shin ka zama kana hakuri wajen bin Allah kana hakuri wajen barin saban Allah sannan kana hakuri akan abin da Allah ya kaddara maka Wan rahma ka zama mai tausayi rika tausaya ma mutane rika tausaya ma bayan Allah rika tausaya ma ƴaƴanka ka tausaya wa iyalanka muhimmin al'amari ne wal wafa ka zama mai wafa'i cika alƙawari zama kana da wafa'i kana cika alƙawari wasidiq ka zama mai gaskiya wa salamatu sadr ka zama mai wani wankakkiyar zuciya tsakaninka da mutane za ka ɗaukan kowa a cikin zuciyarka da wata mummunan manufa wata wadu ka zama mai kankan da kai wasu yanatu alwaji an buzulin wata zallulin ligairillah haka ne da kuma kiyaye fuskanka an gane gabarin wato kaskantar da shi ma wani Allah wato ya zama fuskanka kana kaskantar da shi za ka yi rukuwa za ka yi sujjada ma Allah ne za ka yi ma wani wanda ba Allah subhanahu wa ta'ala ba وكذلك لا يختار من المطاعم إلا أطيبها وهو الحلال الحنيف الذي الذي يغذي البدن والروح أحسن تغذية مع سلامة العبد من تبعته يتي الناس متن كركي لا يختار من المطاعم إلا أطيبها بايا زعبادك أبو بوانشي لما في أكين تكين أبن ذاك زعبانكي شو كذا أبنك كاتاميك وزن شو أبن بايدك خركة شموشي kada ci naman alade karka ci abubuwan da aka haramta wa huwa halalul hani shine mutum ya ci abin da yake halal halal ɗinsa mai daɗi allazi yughazzi albadan wanda zai ainihin wato kosar da jiki ko ya ciyar da jiki gaba wa ruha da kuma ainihin wato a ranta ko zuciyarsa ko rayinsa ahsana takdiyatin mafi kyawun ciyarsu wato wannan yana daga cikin abinda yake sa mutum ya samu kwanciyar hankali a cikin rayuwarsa kuma ya ɗaga hannunsa ya roƙi Allah Allah ya biya mishi shine ya samu yana cin halal ɗin annabi sallallahu alaihi wasallam bayan yayi magana akan a cikin hadisi sai aka ce summa zakara ar-rajul yutilu as-safar ash'asa أكبر ya rabbi إلى السماء يقول يا رب يا رب haram wa wa حرام wa ومشربه وغذي haram fa anna yustajabu lahu ga wani nan ya cika dukkan kwalitin karɓar addu'a na farko shi matafiyi yana daga cikin wanda ake karɓar za matafi sannan kuma ya yi ƙura ya yi datti wanda shi ma yana daga cikin abubuwan da ake karɓar addu'an mutum annabi ya ce rubba ash'ata akbara madfu'un bil abwab law aqsama ala Allah la abarra so da yawa za a ga mutum cikin kazanta ba da kayan kirki in ya je koban gidan wani gida ma koransa za a yi da dai ran Allah zai abu sai Allah ya yi saboda matsayin Ka yanzu yana da wannan quality sai kuma aka ce muddu ya zai yi sama ya zo addu'a ya daga hannayensa wanda daga cikin ladubban addu'a ana san a daga hannu yana daga cikin ladabin addu'a domin annabi sallallahu alaihi wasallam yake inna allaha yastahi min abdihi an yarfa'a yadayhi wa yarzuhu sifra Allah yana jin kunyan bawa daga hannu ya roƙi abu kuma a dawo masa zero ba ba shi komai ba a'a to daga hannu na daga cikin ladabi na addu'a bayan nan ya cika wata kwaliti na addu'a shine in da a roƙi Allah to ana buƙatar a yabe shi a jinjina masa annabi ya ga wani yana addu'a Allahumma anta al-ahad as-samad alladhi lam yalid wa kai wannan ya kira Allah da sunayen da an kira shi yana amsa to shi ma da fara ce ya rab ya rab sai kuma ka ce amma wa mat'amuhu haram wa mashrabu wa haram wa malbasu wa rawa ku zai tafi an na yusta jamu wani wanda ya za a amsa mishi kaga duk kwalitin addu'a ya cika amma ga wani abin da ya zo ya hana amsa mishi wannan so da ka shi halal yana da daɗin shi halal yana da kwanciyar hankali a lokacin da kake cin ma salamatul abdi min tabi'ati min tabi'ati tare da eh, abin nan kubutan bawa daga dukkan waɗansu abin da za su biyo baya kazalika la yahtaru min al-manakih illa atyabu من الأصحاب إلا الطيبين هذا ممن قال الله فيهم الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون من الذين تقول لهم خزنة الجنة سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وهذه الفاء تقتضي السببية أي بسبب طيب- طيبكم فادخلوها وقال تعالى الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم ماذا يكي وكذلك لا يختار من المناكح إلا أطيبه نتم كركي بايا زعفاد قولا لن أبن أورتيا سيني ما في كاوي mutum باوية كان دامني damu ne da ya ga ko makamancin haka yakan duba kyawun zuciyarta kyawun addini annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wato ainihin tunkahu almar'atu li arba'in limaliha wa li jamaliha wa li hasabiha wa li diniha fazbar bi zati dini taribat yada yace mutane suna yin aure dan kyan mace dan dukiyan mace dan dangantakan mace sai kuma don addini sai ce to ka zaɓi ma abuciya addini ka hannunka ya haɗu da kasa a wani riwaya ko a wani hadisi sai annabi ya ce za ka saba ilaikum man tardawna dinahu wa khulqahu fazawwiju illa tafaluhu takun fitnatun fil ard wa fasadun kabir wanda yazo neman ɗarkun kun yadda da addinin sa da mutuncin sa to ku bashi kuma haka ba za a samu fituna mai yawa da barna mai yawa a bayan kasa ba ala halin ana nufin cewa lallai mutum idan zai nemi mace to ya fara kallon addini ko zai kalli waɗannan sifofin saboda a ɗabi'a dama su ne ake yin aure saboda su to ga zaɓin da annabi ya baka ka fara kallon addini kafin ka kalli waɗannan wanda aka ambata kaga mutumin kirki baya zaɓe a wajen aure sai mafi kyawun abin da zai aura wa min al-ashabi illa tayyibin haka abokai baya zaɓa sai mutanen ƙwarai zama sahibtal qauma فاصحب خيارهم ولا تصحب الارض فتردى مع الردي idan zakai abokai to ka duba mutanen kirkin cikin su kar ka zabi lalatattu zaka lalace tare da su lil mar'i la tas'al wabsar an qarinihi fa kullu qarinun bil muqarani yaftadi fa in kana za khairin fa qarinhu tahtadi wa in kana za sharrin fajannibhu sur'atan fa hadha mimman qala Allah fihim wannan na cikin wanda Allah ya faɗa akan su alladhina tatawaffahumul mala'ikatu tayyibin waɗanda wato mala'iku suka zo karɓar rayukansu suna nan akan mutanen su kirki ya ƙulu na mala'iku da su ce musu salamun alaihi aminci ya tabbata gare ku udkhulul jannata bima kuntum ta'malu ku shiga aljanna saboda abin da kasance ku kuke aikata wato mala'iku in sun zo karɓar ran mutum in mutumin kirki ne to dama za su zo masa da sallama da aminci da kuma gwada masa cewa kar fa ka daga hankalinka dan kaga da ka da ka bar duniya ba wani abin tashin hankali ba الذين قال لهم الله إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقام تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم Allah ya ce wanda suka tsaya suka bauta wa Allah suka ce ubangijinsu shine Allah suka tsaya a haka ba za shi da komai ba suka yi aikin kirki to mala'iku za su sauko musu ranar mutuwansu ya tabbata cikin hadisi annabi ya ce mala'iku za su sauko maddal basar iya ganin ka gaba ɗaya za ka gan su idon ka iya yadda zai tsaya duk wurin mala'iku za ka gan su da fararen kaya bizul wajo fiskokin su farare kal suna zaune sai ɗaya ya zo da likafan ta aljanna sannan kuma da turare na aljanna sai ya zo ya same ka ceto mu ne Allah ya turo mu mun zo karɓar ranka ne to kakka damu kakka ɗaga hankalinka inda za ka je wajen wanda ya fi ƙaunanka shi ne Allah to tun da za ka je wajen wanda yake ƙaunanka mai damuwanka ba ba ka da damuwa ai sai sa mace a gidansu ta tashi ta gama duk rayuwanta amma da ta samu wanda take kauna ta ce ta bi gidansu kuma ya tafi ki ta tafi ba abin da ya dame ta saboda wurin wanda kake kauna dan za a canja ma wuri ba wani matsala bane saboda haka sai su gaya maka shine Allah ya ce su ce da kai Allah ta kagu wala ta hazan kafu bakin ciki ka damu kaka tsorata karka hankalinka ya tashi Allah ta kafu wala ta hazan to tun daga wurin wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'ad sai mun zo maka albishir da gidan aljanna kuma yanzu daga nan ma za a bude maka ita za ka gani sai a bude maka aljanna ka ganta wannan gidanka suna nan sun bude maka aljanna ka yake baki kana ta kallo sai su zara ranka har baka sani ba sai su ɗauki rayin nan su sama shi ne annabi yake lokacin da suka yi sama da ita to idan mutum zai bi wannan rayu yana ganin ta to a haka sa zai kafe yana kallon sama saboda haka za su tafi da wannan ran nasa kafin nan a kimta shi a kai shi cikin kabari su dawo masa da ita a buɗe masa kofansa gidan aljannansa direct cikin kabarin esin aljanna yana dukan hasken aljanna yana nan ayyukansa na kwarai kuma za su dawo kamar mutane suna zuwa ta yaji hira shi ke haka shi zai ci gaba da rayuwarsa na jin daɗi da morewa to sai yasa Allah yake alladina tatawaffahumul mala'ikatu tayyibin waɗanda aka zo karɓar rayukansu suna mutanen kirki ga abin da mala'iku za su ce da su ya ƙolo na salamun alaikum da su ce aminci ya tabbata a gare ku wa dukulul jannata bima kuntum malu. ku shiga aljanna saboda abin da kuke aikatawa na aiki Allah ya sa muna cikin su wa min alladhina taqulu lahum khazanatu aljanna hakan nan an tashi a kiyama kuma waɗanda suke masu gadin aljanna in kun zo shiga abinda za su ce da ku salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalid amince tabbata a gare ku kun kyautata kun zan mutanen kirki ku shiga aljanna kuna masu dawo wa hadhihi alfa'u taqtadi as-sababiyya wato wannan fa'u tana hukunta sababi ai bi sababi a tayyibukum fadkhuluha wato da ka ce tibtum fadkhuluha to fa'un din suna cewa saboda kasancewa ku mutanen kirki ne to ku shiga cikin aljanna kuna masu dawwama sai sa Allah yake khabithatu lil khabithin matan banza sun fi dacewa ne da mazan banza wal khabithuna lil khabithat haka mazan banza sun fi dacewa ne da matan banza wa tayyibatu lit tayyibin matan kirki sun fi dacewa ne da mazan kirki wa tayyibuna lit tayyibat haka mazan kirki sun fi dacewa ne da matan kirki أولئك مبرؤون مما يقولون وأن وأن أكدر يسوع تشيوا سيدنا الله يتسوء أبا بمبر رمتا نيدك أبلا كفرا لهم مغفرة ورزق كريم سنة لغافرة لأزكي وديك ميدر فسرت بأن الكلمات الخبيثات للرجال الخبيثين والكلمات الطيبات للرجال الطيبين وفسرت بالنساء الطيبات للرجال الطيبين وبالعكس وهي تعم ذلك وغيره ونن أنفسر كلمة من الخبيثات للرجال الخبيثين كم دكما الكلمات الطيبات للرجال الطيبين واتو أنا نفهم آه، كلمة من أنا سامن سني أو دم مونا نمذا kalmomi kyawawa ana samun su سني a wurin kyawawan maza sai aka fassara kuma bin nisa'i tayyibat lirrijal tayyibin wa bil afs wato aka fassara bin nisa'i tayyibat matan kirki lirrijalu tayyibin su sun dace ne da ainihin wato maza waɗanda suke na kirki haka kuma aka sunsa wato mazan kirki su kuma sun dace ne da matan kirki wayyata mu zalika wa ghairi zai kunshi abin da aka faɗa nan da wani sama duk zai iya game Allah subhanahu ja'ala at-tayyiba hadafirihi fil janna wa ja'ala al-khabitha li hadafirihi fil nar wa darun أخلصت للطيب ودار أخلصت للخبيث ودار مزج فيها الخبيث بالطيب وهي دا وهي هذه الدار إذا كان يوم المعاد ميز الله الخبيث من الطيب فعاد الأمر إلى دارين فقط ما لا والله سبحانه جعل الطيب بحذافيره في الجنة ألا يا سنيا شاوى الله دم أبو تنسك توكا سوى جلال الجنة ma'abuta wato kyawawa da ma'abutan kyawawa dukansu su an musu kudin goro makomansu shine ne shine aljanna wajen alal kabisa bi hazafirihi inna sai sanya kuma munana ka cokan su da masu yin ta gaba ɗaya su kuma suna gidan mutum sai yake fadarun ukulisat littayin gida ne aka wareta ma mutanen kirki wa darun ukhlisat lil khabith sai gidan kuma aka ware ta ma mutanen banza to a kiyama ke sai sa a kiyama gida biyu ne fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir wasu suna aljanna wasu kuma suna gidan wuta idan kiyama ta tashi sai Allah madaukakin sarki yace wato a wannan rana mutane za su rabe ne gida biyu waɗansu suna cikin wato ainihin cikin rabauta da ladina su fa fil jannati to sai kuma waɗansu kuma suna cikin shakawa wato suna cikin wuta to amma duniya ba wadarun to akwai wani gida muzija fiha al-khabith da sayyid an yi mixing an cakuda tsakanin mai kyau da mummuna wa hiya hadhihi daru ita ce gidan duniya nan kan ana ya mutane kowa ma akwai akwai yan wuta akwai yan aljanna akwai har ɗan tozon la'arabi fa iza kana yawmul ma'a amma idan aka je ranar kiyama mayyaza Allahul khabisa min at-tayyib Allah madaukakin sarki zai bambance wato Allah zai ce wamtazul yawma ayyuhal mujrimun ya kuma su laifi kuwa da kanku ba sai an cewa na fita ba a za ta duk wanda ya san mai laifi ne ya dage da kanka da ka yi sudun sudun ka fita wamtazul yawma ayyuhal mujrimun za a ce ku fita فعاد الامر الى دارين فقط لان نعم، جيت يا ما zai zama biyu ne فريق في الجنة وفريق في wa والمقصود أن الله جعل للشقاوة والسعادة عنوانا يعرفان به وقد يكون في الرجل مادتان فأيهما غلبت عليه كان من أهله فإن أراد الله بعبده خيرا طهره قبل الوفاة فلا يحتاج إلى تذكيره بالنار وحكمته تعالى تأبى أن يجاوره العبد في داره بخبائثه فيدخله النار طهرة له وإقامة هذا النوع فيها على حسب سرعة زوال الكبائث وبطئها ما لا يكشف والمقصود أن الله جعل للشقاوة والسعادة عنوانا يعرفان به ألا maɗaukakin sarki يا سن rashin arziki أزكي rabauta kowanne yana da adireshi da ake gane shi wa kan kunu fi rajuli maddatan akan iya samun mutum kuma na da adireshi biyu ga adireshin kirki ga adireshin rashin kirki za a iya samun sai fito a kiyama a haka za a iya kuma samun sai fito da adireshin kirki ko adireshin rashin kirki Ba fa ayyuhuma galabat alayhi kana min ahli duk lokacin da ɗaya kai rinjaye a kansa to ya zama na cikin wancan in na kirki ne rinjaye to yana sai sa Allah madaukakin sarki ce wa nadqul mawazin al-qisfa li yawm al-qiyam fala tuzlamu nafsun shay'a wa in kana mithqala habatin min khardal atayna bihi wa kafa hasibin Allah yace za mu sanya ma'aunayyan aiki na adalci yace wallahi in misalin ayin zarra kai na alheri yace wallahi za mu auna maka kuma za a kididdige ba wadda za ta yi gaske saboda haka za a ɗaura wato aikin mutum a kan mizani ga kyakkyawa ga mummuna wanda duk ya yi rinjaye to kana nan a idan kana hannun dama shi ya yi rinjaye kana cikin ɗan masu karɓar littafi a hannun dama in kana hannun hagu kuma haka fa in arada Allah bi abdihi khairan taharahu qabla al-wafat idan Allah da nufin ka da alheri to zai tsarkake ka tun a duniya kafin ka mutu kai laifuffuka da ya cancanta ka shiga wuta saboda munanan ayyukan ka sun rinjaye kyawun amma Allah na son ka ka shiga aljanna mutum a duniya sun zarrabe ya kawo maka masibo iri daban-daban ya dora ma rashin lafiya ya dora ma asara ya dora ma kaza to dukkan kai fushi wallahi waɗannan duka hanyoyi ne na ka kukuta domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana cewa ما من مصيبة تصيب المسلم حتى الشوكة يشاقها إلا كفر الله بها عنه سيئاته babu wani musiba da zai samu musulmi hatta kaya da daka taka ba ce an kankare maka mummunan laifin ka to in Allah na nufin ka da shiga aljanna to ba zai bar ka ba akan mummunan aiki kana samu kana ci kana sha kana gwangwajewa wanda kama an maka salala ne ne kamar su وكذلك أخذ ربك aka أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد wato Allah ya kyale ka kana sabo kana saba mish kana abun da ba daidai ba ka tara zunubai kuma duk baka da lafiya da samu da koma kai tai wannan wannan ba gata aka ba wannan an maka talala ne amma Allah yana so ka kubuta to ya jarrabe ka da kaza ya jarrabe ka da kaza ya jarrabe ka da kaza to wannan fa ba a so a tsarkake ka ne a kiyama idan ana so sai a kiyama a tsarkake ka to wannan sai an kai ka wuta an babbaka ka tukuna eh amma tun a duniya to sai a jarrabe ka kai fama da talauci kai fama da ciwo kai fama da kaza waɗannan duk in kana ta hakuri kana ta hakuri kana ta hakuri to ana ta kankare maka ana ta kankare maka mai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga wata mace tana kuka akan kabari sai ta ce ki hakuri mana sai ta ce ilaika anni kai ka rabu da abin da ya same ni kai bai same ka an ya wuce aka ce ne annabi fa tace subhanallah na shiga uku na lalace ta bi shi gida da gudu ta ce wallahi ka hakuri ban san kai ne annabin ba damuwa ne kawai da ni sai ya ce mata as-sabru inda sadamatil ula ai shi hakuri yana amfani ne a karan farko idan abu ya same ka to ka jure ka yi hakuri ka nemi lada da shi duk wanda ya nemi lada kan jarabawan da aka mishi to zai zama masa lada kuma zai zama kankaran zulumi fala yahtaju ila tathhirihi billah to wanda duk Allah ya jarabe shi a duniya to baya buƙatar a tsarkake shi da wuta hikmatu ta'ala hikima Allah ta'aba an yujawirahu al-abd taqi bawa yayi makwabtaka da Allah fi darihi a gidan lahira duka ba isihi yana da munanan da fuka dole ne akan kare ko a duniya ko a kiyama a duniya aka yi fama da jarabawa in kuma a kiyama ne to dole sa ka auta tukuni a wanke ka kafin ka fito kaga kai da kanka yanzu an ce wannan kaza bara ka ce kawai a baka tun an ko ba haka bane fa yadkhuluhu an-nar lahu za a sa mutum a wuta don a tsarkake shi wa iqamatu hadha an-naw'i fiha ala hasbi sur'ati zawal al-khaba'is wa but'iha shi kuma a sa ka cikin wuta a kiyama dan a wanke ka a fitar da kai yana da alaka ne da saurin gushewan dattinka da kuma jinkirin gushewan idan dattin ya gushe da sauri to ba za ka daɗe ba nan za ka za ka daɗe ba domin ana duba aka yi ka tsarkaka ka ce to ai waje da idan kuma zunubin ya zama ya yi jinkirin wankuwa to kaga lallai za ka ɗan jima kana kana kana Allah ya kiyaye walamma kana al-mushriku khabisu zaki lam tutahhiruhu an-nar kal kalbi idha dakhala al-bahr walamma kana al-mu'min at-tayyib bari'an min al-khaba'ith كانت النار حراما عليه إذ ليس فيه ما يقتدي تطهيره فسبحانه من بحرت حكمته الأقول ما لن يجي ولما كان المشرك كبير سبحانه يعني إذا ما بي حد ألا دون هو كافر شي ذات تمام مونان ولم تطهره النار وتاب ذات إيوان كشف ساكم متنية في القيامة أنا كافر وأنزل بارند زيوان yace kalkalbi idan da kalar bahar kaman ko kare ne ya fada a kogi zai wanku ba zai wanku ba wannan wannan kazantan shi a matsayin sa na najasan yana nan tare da shi zatin sa ne haka din saboda haka ko an wanke shi an masa wanka an jafa masa mai da turare duba zai rabu da shi ولما كان المؤمن الطيب بريئا من الخبائث muminin kirki kuma wanda ya barranta daga munana kanatin naru haraman alai shi ko wuta haramun ne ta taba shi dan ita wuta tana zuwa wanke zunubi ne shi ko ba abin da za a wanka a jikin shi iz laysa fihi ma yaktabi tathhirahu domin babu abin da yake hukunta sai an wanke shi to wa yake bukatan wankewa to mumini ne zunubi ne yake bukatan a wanke shi amma mumini da yake nisancan zunubai baya yin manya kananan ma in yayi yakan tuba wannan baya bukatan wankewa dan ba abin da za a wanke a jikin shi to shine yace fa subhana man bahurat hikmatuhu al-uqul sarki ya tabbata ga wanda hikimarsa ta tsallake hankalin mutane za mu tsaya nan abinda muka faɗa na daidai Allah shi ba mu ladan sa abinda muka yi shi su kuskure dan gidi ya fi mana Allah ya sa mu tarayya سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك اللهم آمنا في أوطاننا أصلح أئمتنا ولاة أمورنا اجعل ولاية